gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a biyo Afirkan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa rediyo Ko kuma za ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta boahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hafiz Baballe. Tare da ni Daula Salim. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan harkar lafiya a yau ma 25 ga watan Oktoba na shekarar 2018 za mu yi magana ne akan cutar sankarar mama ko kuma breast cancer. allura dan kololo a nono tattara na fata a kai ko kuma jini yana fita daga kan nono muddin aka ga abu haka sai ki sauri ki nemi asibiti a duba da akwai gwade-gwaden da ake iya yi akwai kuma wani abu da yake faruwa wanda muka sani cewa mutum yana da wannan cutar aka yi rashin sa'a aka yi masa allura sai rage halinsa shi ma gaskiya ne ko shi yasa za a ga kamar haka gaskiya ne mafi yawa ba a zuwa asibiti sai abin ya ɓaci sai ka ga mace a kwance ba ta ko iya magana nonon nan ya riga ya zama wani abu daban wari duk To, kamar yadda kuka sani Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware watan Oktoban kowace shekara domin wayar da kan mata da duk mutane akan illar cutar sankaran mama wacce ake cema breast cancer wanda yana ɗaya daga cikin cututtuka da suke hallaka mata a duniya. Don haka a yau za mu tattauna da likita domin ya ƙara wayar mana da kai akan illar wannan cuta da kuma ta yadda za mu kara kai daga kamuwa da wannan cutar. Bayan haka kuma za mu ji tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da ta yi da wasu mata akan cutar sankaran mama. madalla yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce maku. Waɗannan matakai ya kamata mutane su rika ɗauka musamman mata wajen kare kansu daga kamuwa daga sankarar mama ko breast cancer. Ga kuma yadda kuka ansa mana. mu ta farko ta fito daga shehu adamu rijau ya ce to ya kamata dai da zarar sun ji ba daidai ba su gaggauta garzayawa asibiti domin ganin likita saboda sanin matsayinsu rashin yin hakan kuma matsala ce babba domin dai an ce da sanyi safiya ake zuwa kama fara To sai abubakar kawo girgirshi ba ga yadda ya ansa mana inda yake cewa abu na farko shine iyaye mata su yawaita tsaftan jikinsu musamman yawaita wanka akai-akai sai kuma abu na biyu kuma shine mata su guji sayan rigar nono daga gwanjo ba tare da sun wanke ba. Ya sai amsar Sabiu Musa Isa ya ce salam yau da gobe. Ziyarar likita shine hanya mafi sauki. Allah ya kare mu amin. To sai mai turare mai turare gwadabe shi ma haka ya ansa mana ya kamata a yi ya kamata ya yi kula da a kula da tsabta muhalli su kawai yake kare mutane daga kuma mata su daina shafe-shafen mayukan zamani. Sai amsar Saminu maimai gadon kunsal tafawa balewa ya ce salam yau da gobe muna tare da ku domin jin hanyoyin da mata za su bi su kare kansu da sankaran mama. To sai Aminu Adamu Malam Madori inda suka ce salamu alaikum yau da gobe ikon Allah. To wannan fannin sai dai mu baza na zomo domin mu saurari oga Hafiz da Hajiya Daula Salim da Malama hawa Tofa. <laughs> To ba Malama hawa take ba, <laughs> Malama Hadiza take. <laughs> Eh. To mm. sai sakon Sade Sa'idi Daura ta ce yau da gobe ya kamata mu gaggauta zuwa asibiti a duk lokacin da suka ji wani abin da ba su saba ji ba a mamansu. ta haka ne za a gane ko menene yake tare da su bayan haka ta haka ne za a ɗauki matakin daƙile wannan matsalar a kan lokaci. To sai Sani, Sani Muhammad inda yake cewa salam yau da gobe gaskiya matakin da mata za su ɗauka su rika zuwa asibiti domin neman maganin wannan cutar. Sai da masi ɗan dumummigi mai shayi da magaram Nijar ya ce salam yau da gobe hakika yana da kyau mata su kula da lafiyarsu ta hanyar karɓar shawarwari daga hannun likitoci ku huta lafiya To sai buba mai goro gashuwa shi ma amsa mana ya kamar haka ya ce duk matakan da yake kawar da cutar ya kamata mata su bi don kawar da wannan cutar. Yeah, sai amsar Mustapha alkali koko ya ce matakan su ne ya kamata su rika zuwa bincike wurin likita akai-akai yin hakan zai sa su samu shawarwari daga bakin likita To sai Mansur Almogomel inda yake cewa salam yau da gobe ta hanyar duba lafiyar mamansu akai-akai da kuma bibiyar masana harkokin lafiya da fatan Allah ya kara mata daga kamuwa da wannan cutar amin ya rabbil alami. Mm. <laughs> Sai Jibril Umar na basa ya ce mata suna da hanyar da za su kare kansu daga kamuwa da cutar sankaran mama ta hanyar uh, kwanta bacci ko kamata ya yi a cire rigan mama kuma ta nisanta kanta daga ajiye kuɗi cikin rigan mamanta. Mm, ka san wasu suna son ajiye kuɗi a rigan mama. ko ajiye waya a ciki. To eh duk wannan kan bai mm, kamata ba. Gaskiya. Mm, sai saƙon Ahmadu Abacha Macina inda yake cewa yau da gobe a gaskiya a yau. ba ni da ta cewa a wannan maudu'in naku amma zan kasance da ku ta rediyo don in samu masaniya a kan matsalar sankarar mama a bakin likitan da za ku gayyato aiko muna nan tafa da likita gaskiya ne mm. sai saƙon prince tasi ibn abdallah azare da malam yahaya damnau azare ya suka ce yau da gobe shirin matasa ku ga mata su guji amfani da rigan mama ta gwanjo shine babban hanyar da za su bi wajen kare kansu To sai saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito daga Murtala Ibrahim zangon daura inda yake cewa idan sun ga alamun kurji a ƙirjinsu sai su gaggauta garzayawa asibiti domin a duba ko menene tare da su a ba su magani. To, wannan shine saƙonmu na ƙarshe. Mun gode a ci gaba da aika mana da saƙonni. Yanzu bari mu dan fara jin tattaunawar a bayani daga bakin Dr. Zainab Bagudu akan wannan cutar kafin mu gayyato likita ya yi mana bayani dalla-dalla. Ɗan kololo a nono tattara na fata a kai ko kuma jini yana fita daga kan nono muddin aka ga abu haka sai ki sauri ki nemi asibiti a duba Da akwai gwade-gwaden da ake iya yi akwai kuma wani abu da yake faruwa wanda muka sani cewa mutum yana da wannan cutar aka yi rashin sa'a aka yi masa allura sai rai ya yi halinsa shi ma gaskiya ne ko yasa za a ga kamar haka gaskiya ne mafi yawa ba a zuwa asibiti sai abin ya ɓaci sai ka ga mace a kwance ba ta ko iya magana nonon nan ya riga ya zama wani abu daban wari duk wani cutan da na fita daga ciki an gwada nan an je nan an je wajen boka an je wajen mai bada magani an je wajen malam an je cocu an je ko ina sannan a kawo shi asibiti to shi ne musamman yakin da muke yi a daina bari sai ta abu ya lalace ya kai wannan wurin ana iya a yi magani amma mafi mafi yawan lokuta gaskiya ba a samun sa'a yawanci a najeriya akan zo asibiti idan kansa tana kamar bangare biyu ko hudu ne in ka tafi kasashen waje kamar america su suna gane cutan daga bangare daya da biyu saboda haka wa'anda ke rayuwa 95 ne cikin 100 muku nan kamar biyar cikin 100 ke samun lafiya Tom Adalla a gaida Dr. Zainab Bagudu. To ma yanzu bari mu je ga Madina Dauda. a tare da ni ina da 'yan uwana mata guda biyu da farko hawa abubakar ajeje sai indata abashiya to 'yan uwa dukkan mu mata ne kun san wannan wata watan goma dinnan shine wata da ake yin ƙoƙarin faɗakarwa wa mata akan ciwon sankaran mama wadda aka fi sani da cancer of the breast to bari fara da ke hajiya hawa kin san labarin wannan cutar babu shakka na san labarin wannan cuta na sankarar mama saboda akwai 'yan uwa ma da suka kamu da cutar saboda haka lalle babu shakka na san wannan cuta kuma cuta ce wanda ya kamata a tashi tsaye a yaƙi wannan cuta don yanzu abin ya zama ruwan dare gama duniya yawanci aka ga cewa ana ta kokawa da irin wannan cuta in babu a inda ka fito dole aka ji labarin wanda yake ɗauke da cuta to hajiya hindatu kefa kwarai da gaske ina sane da wannan cutar saboda ma cikin binciken da nake yi na gano akwai wato wasu abubuwa da muke amfani da su da ake tunanin suna taimaka ma wannan cutar ta yadu ma'ana wannan turaren da muke shafa hammata deodorant yawanci dai waɗanda ke kasuwa yanzu suna da wani abu wai shi aluminium to yawanci in aka cire mamatan aka cire wannan ko cells din a eh, a nono na wa'annan masu cutar in aka gwada ana ganin aluminium din nan na yawa cikin wannan cutar shine ake zaton aluminium din nan kila yana causing din wannan abin tun daga hammata ai ga mama yawa su haja wa barin zo gare ki mm. eh, kin ji abin da hindatu ta faɗi a game da wannan cuta ke ta yaya kike gwada kanki misali saboda ki fahimci ko kina da cutar ko babu eh to kafin wannan na son kara akan abin da ta faɗa baya ga kaman ababen da muke amfani da su da suka shafi dangin turare da sauransu abin da muke ci a cikin cikin mu ma yana ƙara haddasa wannan cuta saboda yanzu musamman ma a birane manyan birane za ga cewa an fi mai da hankali akan ciye abincin gwangwani abubuwan da ake sa musu sinadaran da za su hana su riɓewa to a cikin irin wannan sinadarai kamar yadda ake sawa a cikin ababen da muke shafa a hamata shi ma ana sa irin wannan sinadarai a ciki to in muka dawo ga tambayar da kika min cewa ta yaya nake gwada kaina to tun lokacin da wannan cuta ta fara fitowa ina halartar laccoci da yawa akan wannan cuta inda za a gwada maka yadda zaka gwada kanka yadda zaka duba ko kana wannan cuta ko babu saboda haka in mutum ya je ko wurin wanka ake nuna cewa sai mutum ya duba mamansa akwai yadda za a gwada maka yadda zaka taba ka duba ka ji in ka dan ji wani dan kullutu ko dan wani abu da ya kumbura to ka garzaya ka je asibiti a duba maka wani iri ne dan kamar yadda likitoci suke faɗa akwai kashi biyu za a iya duba wani ba sankara ba bane wani kawai kaman kari ne yake fitowa to ko da ke shi ma sankaran kamar kari yake amma akwai karin da turawa suke cewa benign akwai kuma malignant so saboda haka wanda aka samu in shine nan take sai a ɗauki mataki da wuri kafin ya zama illa tun da an ce cutar tana nan kashi tun daga ɗaya zuwa kashi na hudu to tun daga farko idan ka gane cewa tun yana farkon sa za a iya tsaye da shi in kuma ya kai wani matsayi ne akwai wanda ma ake cire musu maman gaba ɗaya kuma sai su rabu da shi gaba ɗaya saboda haka babban abin yi shine a rika dubawa ko da yaushe in mutum ya je wanka ya rika dubawa ko kuma akwai wani wanda ake na asibiti a duba a cikin na'ura wanda za a sa mama a duba a gani ko akwai wannan kari a cikin mama ko kuma za akwai dai wasu alamun da zai nuna watakila nan gaba za ka iya samun wannan cuta. To hindatu tubarin da haka da ke da kika yi baya ga maganan wannan turare da mata ke shafa a hammata akwai kuma wasu abubuwa da kuka gano? Kwarai da gaske an ce breziya ma da breziya nan da muke sakawa wato eh rigan mama akwai wata breziyar da ke da wa'annan kaman soso sosan nan mai kaman ruwa a ciki ciki to ana zargin wannan ruwan yana da sinadarorin da ke jawo wannan cutar bacin haka ma yawan sa breziyar da za ta takurawa mama tana iya eh, in brazil ta matsi mama tana iya jawo wa'annan kwayoyin cutar dai su rinka dai suna dai samun eh har su taru har abin ya jawo wannan kansar kuma gaskiya kamar yadda hajiya hawa ta faɗi abincinmu yanzu akwai sinadarai da yawa da babu kyau ciki ruwan da muke sha misali su pure water su bottle water ruwan roba su daɗe cikin rana a je a siyo a sha to wallahi duk waɗannan abubuwan suna ƙara tattara abubuwan nan suna ƙara bunƙasa wannan cutar saboda haka ina ganin mu mai da hankali mu koma ga cin abubuwa da ke da armashi a gare mu 'ya'yan gona 'ya'yan menene ba 'ya'yan fakiti kamar kayan gwangwani da hajiya hawa ta faɗi gaskiya suna da illa saboda gwangwanayen makaran kansu akwai abubuwan da ake sa musu waɗanda su ɗin ma kansar suke jawowa eh to baya ga abubuwan ci da hajiya hindutu take faɗa cewa mu koma ga cin 'ya'yan itatuwa da su ganyayyaki da sauransu akwai wasu matakai da kike gani ya kamata mu ɗauka mu mata domin kare kanmu eh to na farko dai shine kamar abin da muke yanzu kenan faɗakarwa tun da farko a matsayin kin ya mace in kina da ya'ya mata ma tun da farko tun kafin su fara fidda mama ma za ki fara faɗakar da su a game da wannan cuta ku yi hankali ku lura da akwai cuta iri kaza kaza kuma idan har kana da tarihin irin wannan cuta a cikin ka kasancewa kakanninka ko wani naka yana da wannan to kana daga cikin waɗanda watakila cuta ta iya kamawa saboda haka ka tabbatar ka sani ka san tarihin yadda iyayenka mata suke mahaifiyarka tana da shi kakarka tana da shi ko kakar kakarka tana da shi ta taba yin wannan cuta to ka rika zuwa a rika gwada ka sannan faɗakar da yara mata kuma haka zalika makarantun mu su ma su rika ƙara faɗakar da iyaye haka ma'aikatar kula da lafiya da ƙungiyoyin mata da daidai wani abin da ya shafi ci gaba da lafiyar mata ya kamata a rika faɗakarwa sosai a gidajen rediyo a rika yin postoci ana bubbuga duk asibiti inda mata za su je ko wajen awo ne a nuna musu abin da ya kamata a rika yi domin a tabbatar da an kare yaduwar wannan cuta wace kira zaki wa mata ke kuma tun da kin saba bincike-bincike akan wannan na san kina hulɗa da mata mata yanzu ba wai sai mun tsaya an tara mata an yi taro ko wani abu ba duk inda kika haɗu da yar uwarki mace wallahi tallahi ba wani abu bane ki faɗa mata baki cuce ta ba baki cuci kanki ba an taimake juna saboda haka mu yada wannan girman kan a mu ya mu a kasuwa kika haɗu da wata ki ta da zancen asibiti ne ta da zancen ko ina baki san inda zaki taimaka wa rai ba Allah ya raba mu da wannan fitinar to ina godiya kwarai da gaske Allah saka muku da alheri wa mun gode godiya muke hajiya Madina Allah ya taimaka mun gode to an gaishe da Madina Dauda yanzu lokaci ne da ban shakata thank you 109. muna tare da Dr. Imam Wada likitan cututtuka wato public health. Za kuma mu bude maku layinmu domin idan kuna da wasu tambayoyi za ku iya kira ku tambayi likita akan wannan lamarin. Wannan mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Likita, salamu alaikum. Salamu alaikum likita. Lafiya, salamu alaikum. Alaikum salamu, barka da warhaka. Eh, Barkan da aiki. Barka da shigowa wannan filin namu na yau da gobe. To likita yau yau muna magana ne akan sankaran mama wato breast cancer. Masha Allah. Mm. masu saurari suna sauraron ka da bayani akan cutar sankaran mama? To, amma hajiya kamar yadda kamar yadda bayani gabata mm. sankaran mama ko dajin mama da ake cewa. Mm. Ciwo ne mai illa gaske. Mm. Kuma kamar da aka sani a sanadiyar mutuwar mata da yawa. Kusan kididdiga ta nuna sha biyu na mata duniya na iya kamuwa da wannan sankara ta mama. yawan cutar ya fi ta'allaka a kasashen turai da asiya mm. amma mu fa a nan fa muna fama da wannan cutar mm. kuma babban alamomi musamman ga yadda ake ganewa mm. mai a ga kurji ko kumburi a eh, da kaja yanayin kullutu ko lokacin a kan nonon koko a a cikin yanayin kafara ɗin kanta. Mm. Za a iya ganin kamar yanayi na ƙaiƙayi haka ko mm. kuma komawar kan nono ciki ɗin nan. Mm. A wani lokaci ma kuma har zai iya yin kamar ja ko kuma ya tattare ko kuma yanayin kaurin fatar kan nonon ko jikin shi ma ya zama ya canja. A wasu lokutan akan ga ji kuma ruwa daga nonon ko kuma generally a ga kawai yanayin nonon ya canja mm. akan yadda ya saba in gane ko ya zama na cewa a ga kullutai dai ko a ga hammata ko girman nonon ya canja ko yanayin nonon shi kansa ya canja mm. waɗannan na daga cikin kusan alamomi musamman yayin da aka ce shi ne yana mataki na farko mm. yayin da ta azara za a yanayi kamar wani lokacin ana rama hajja. Eh, ciwo na kashi din nan mm. eh, ko kuma ga irin kaluluwa duk da bai zai mutum mm. ah, wani lokacin har matsalar numfashi ko kuma a ga yanayi na ɗorawar idanuwa mm. ah, saboda musamman mu a nan afirka ah, mata ba sa hattara ba a kuma yanayin da zarar an ga yanayin ciwo a yi ƙoƙari a zo asibiti kamar yadda bincike ya nuna ba a san ta kai ma ke jawo shi sadidan ba mm. sai dai akwai abubuwa da suke a kusan wato ka iya ƙara haɗarin kamuwa da wannan ita kanta wato ciwon karan mama mm. musamman kamar da bincike nuna ya fita a zaren mata mm. musamman ma kiba. Ah, eh. da kuma yanayi na rashin motsa jiki hmm. ah, wanda suke ta'ammali kamar ko da shan giya ko ah, taba hmm. ko kuma masu shan magunguna musamman na hana daukewar al'ada hajiya. Hmm. sai zan wasu matan sai sai kamar ba su san su ba. Eh. kamar dai kana maganan magungunan family planning ko? family planning ba ma family planning ba a tabbatar da yanayin yadda yake illa ba na kuma replacement therapy ake cewa kin gani yanayi ne na arba'in san arba'in da biyar amma baya so al'ada shi ta ɗauki to mm. akwai magunguna da ake a ci gaba da yin wannan al'adar mm. gaskiya yana da yana da yana da matukar ma illa mm. kuma kamar da bincike nuna ya fi kama mata manya yan sama da shekara hamsin eh, kuma kamar mutumin da kamar babarsa ko ku shi kansa ya taɓa yi to zai iya yiwa a matsayin a matsayin wani nurin ya kama kin gane su ɗaya nunan ma zai iya kamuwa Ah, sannan gado kuma akwai wani yanayi na halitta na wasu jins ah, da bincike nuna da kida wannan ah, to sun fi kamuwa da ita wannan sankarar mm. da sai bayani duk da ake na wa'annan kamar chemicals irin na cikin plastic mm. da shauransu na fenti da waye Ah, to amma dai wannan ah, suna da yawa daga ciki wanda ake tsammani suna iya ah, kawo wannan cuta to gaskiya cuta ce wadda da tsanani sosai musamman idan ba a farga ba da wuri hajiya hmm. idan an farga da wuri saboda kusan ita ce zan iya cewa kansa ta mama da ta kowace yawa kusan za a kashi sha biyu na matan duniya na iya kamuwa da wannan cuta mai eh, addabar mutane mm. so kuma sau da yawa mutanen mu musamman na karkara mm. da yanayin yadda aka canza rayuwa ke kwaikwayon bature mm. na ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara ta'azzara wato shi kansa ita wannan kamuwa da ita cuta. To likita wana matakai ya kamata kake ganin mata za su bi domin gano wannan cutar da wuri a jikinsu? to gaskiya jiya babban abu dai shine a farga eh. wato yayin da babban mataki shine wannan na wato breast health examination da ake cewa mm, yau wadan shi ma muna so kai masu bayani kan shi mm. manzali na girma mm. eh, eh, duk macin da aka ci ta kai manzalin girma da ta fara al'ada ta ko ta fidda mama to musamman yayin da ta gama al'adar ta duk wata ya kamata ta dinga duba shi ma mandaci ko akwai wani dan ulutu ko a takalli madubi mm. akwai wani yanayi na canji mm. to wannan yana taimaka kasashen da suka ci gaba kin ga hajiya kunan ana iya yin wato kamar a bincike irin na mammogram nan da ake cewa mm, amma kamar a Najeriya ma ana mammogram eh. ai shi yana taimaka musamman ga manyan mata ne baya to kamar daga shekara nawa ne ya jawaba ya wajaba akan kowace bace ta zo ta yi wannan mammogram din daga wani shekara ya kamata a da kin gane daga sha biyar zuwa arba'in da biyar duk oh. mutum da ake cewa tana da lafiya mm. daukan ciki ta haihu mm. to kin ga wannan ai shi ne matakin wato lokaci daga shekara sha biyar mm. zuwa to wannan yana da matukar muhimmanci a musamman a inda ake da shi to amma kin san yanayin kasa ko ina ne ake samun shi wannan abun ba mm, to babban abu shi ne ka fargaɗin da kan kanka a sanar da an gani sannan wannan yi na wannan wata da ake karwa a dangane da shi sankaran maman to mutane ta hanyoyi irin naku ta hanyoyi na sada zumunta a yi ta yadawa na alamun suke a yaya ake ganewa daga an gani saboda ba duka kowanne kullucu ne yake kansa ba mm. ajiya akwai waɗanda ka iya zuwa ya zama na cewar su kamar ma kamar fibroadenoma ne kawai mm. ba wai kansa wacce take ita ta daji ba eh, mm. To likita kamar matan da suka riga wannan sun kamu da sun tashi suna da wannan ciwo ta wace hanya ya kamata su bi domin kulawa da lafiyar su da matakan da za su bi su samu saukin wannan ciwo. to gaskiya dai shi kamar da kamar da bincike nuna hmm. akwai kusan mataki za a iya cewa kamar guda hudu hmm. matakin farko zero zuwa na ɗaya mm. su wannan za ki ana iya a wato kusan maganin su tunda shi za ki wannan matakin zero shi ne kamar bai kai kansan ba mm. amma kamar ya ɗan yi kullutu mm. eh, mataki na ɗaya ko kuma shi za ki ga kumburin yana kawai a cikin cikin maman ne kawai da kuma an da suke ba su hammata ba amma yayin da ya kai mataki na hudu hajiya ko mm. shi ne wato kusan ya fantsama ya tafi kashi ya tafi eh, wato yanayi kamar na eh, su kaluluwai da suke eh, na cikin um, wannan huhu mm. hawan lokacin har cikin hanta har cikin wato kwakwalwa mm. ya yi spreading ya yi sosai za ga yanayin kula da shi yana da matukar wahala eh, yana da matukar wahala to likita wani kuma eh, kira za ka yi mm, to na ka in ka ka ina ji mm. Mm. eh kamar da kika yi magana dangane da aka ke gane shi da mayar da mutanen su kansu babban abu dai shine a zo asibiti mafi kusa yayin da aka ga irin wannan dare muna da karan kwararrun likitoci amma kowane likita zai iya gane cewar wato idan aka ɗau gwaji na shi tissue biopsy din da ake yi da mm. ake a gwada to shi ne zai iya tabbatar da cewa e eh, tun daga farko to kin ga wannan zuwa da wurin da wannan shi wannan screening din da mammography din da ake yi to gaskiya za ki ga in aka same su da wuri mm. wato za a iya ceton rayukan mata da yawa eh za a iya ceton mata da yawa gaskiya To likita na ce wani kira za ka yi ma matan da ba su son zuwa asibiti akan wannan cuta sun gwammace su yi aiki da malaman gida ko da masu ba da magungunan gargajiya. Mm. To gaske wannan kusan shi ne babbar illa da muke fama da ita mm. wato ta musamman yanzu mu ma'anin afirka. za ki ga yanayin mutane in aka samu rashin lafiya sai an yi ta zagaye-zagaye mm. sai an je kyami sai an je to wannan yakan sa a wato sai a shekaru kafin ma tun yana dan kulluto har sai ya zo ya zama nono kamar ya fashe yana wari yana zub da jini yanayin mutum ya lalace jini ya dashi a jikinsa da yawa yawa za ki ga in an zo wannan kawai sai dai a ce bari a yi toilet mastectomy bari a dan cire kawai dai a gyara amma an san wato yanayin prognosis in is very very poor wallahi kamar yadda yake inda aka ci gaba inda yake akwai akwai gurare na musamman waɗanda suke kula mm. da wato masu irin wannan sankarar da makamantansu. mu a gaskiya mm. ana da karancin mm. yanayi na irin wannan amma babban kila na ga mata da iyaye ne mm. da zarar an ga wani yanayi na akan mama to da Allah a garzaya wa asibiti na kusa. To likita mun gode don lokaci ya yi halin shi ma mun gode kwarai. Likita mun gode sosai. A huta lafiya. Mm. To jama'a na muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin Hafiz da Daniel Brown da ni Daula Salim nake cewa ku huta lafiya. wasan kwallo ba